salka salka irin na akuya haka sai ake sannan suka sa ruwa ciki a kuma rataya to ko da kin ruwa rike ji su da karkato a bari a cikin burgazi ma kuma a yini da ni a wani an dauko nama wani lokaci an ka zo guri sai a sauke ni in an ka taru an da huta in ya wata ya wata ina dan karami fa subhanallah kuma lokacin da nake ga ba an haife ni dan da aka haife ni babana na wurin hulauta ta sati uku shi ne kaka ta ce ga mai daji nan ya zo ga sarkin dawa ya zo yanzu haka in ba ka ce mai dawa ba sai ko suna na umaru umaru wasa kuma wasa ɗin saboda in za a kashe ka ban hausa zariya. don ba abin da ya dame ni to to dalilin dalilin kai baka fushi a ba na fushi shi yasa aka samu ka umaru wasa. Eh, saboda duk da dariya da kake yi duk da kai sai na dariya kuma ba ka banda duk wanda kun ka banda wani kun kai to wato kun da zan zauna da ku in wahintar da ku kuma ina hantar da ku kuma lalle lalle duk wanda ka san inda mahoroki ne da yawon na eh. da waya ka ya ce ka wannan tsohon mu mai Allah wadai da abin da ya kai an ni yanke babu kai da sai tunda za ka tahi ko ka tahi ko lokacin shi wancan tsohon da nake gaya ma An ni yanke hukunci ko wani iri na daji ko ka ka kara ka ta shin wai yanke ba hukunci ya ce umarwa ta ta zuwa inda za ka shikenan nan shi ya kare shikenan a wancan lokaci baba eh, a wancan lokaci wani jarumi ne ya taba yin abin da ka kasa manta da shi a cikin daji eh to lalle akwai mutane da dama waɗanda ana amshe mu can lokacin ina a ƙasan mu fa lalle kaga dai ina ɗan ƙarami akwai burgan gami waɗanda lokacin da ana farauta ta amshe mu mutum ka gane ko ɗana tawawa eh ƙwarai ku ta mai ƙarfi ka eh, mana ka gane ko irin abin nan da kuke ce ba rukuki na to an aka shiga cikin shi aka sarwa ana yaba mu mutane ka gane ko shine ai sun abin da na faɗa mai da kanancin na faɗa mai don mu muna ce mai gombi to duk wannan kai sai ta zan awar gari ga jikin mutane inna lillahi a amshe masu ƙarye su amshe masu da aka sara a sara da aka buge a buge a kwaso a yau gari na to ban san iyakar burga me wanga mara ta burga me wanga da fata wanda da walki nan da ake ɗarmawa nan da wanga da aka ɗarmawa nan tare Wali mm. wanda ya yi shekaru shekaru a cikin tsakin tsofata akan na suna zarumai suka karɓe su sun karɓe na mutane na kan mutane kuma ba abu za kai ko kun ta wata wani lokaci kuma an aza sai dai an ƙara na wasu duk ina gaban idanu na zan ƙarami to a lokacin nan har Allah ya kawo mu yanzu ga mu mun sami haɗin gwiwa ta mafarauta ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa har ila yanzu ga mu cikin Niger Allah ya kawo mu mun shugabanci eh ga mu Allah ya mun shugabanci muna tafiya da mafarauta iri daban-daban don shekara mu duk shekarun da mun kai muna farauta mm. ba a taɓa farauta irin wa gaba ta bana ta bana a dai haɗa ɗan mutum haɗa ɗan mutum ƙasa ƙasa gabar da yamma kudu da arewa gabar da yamma to habbar kaga ga mutane masu dajin lagos dajin Lagos? Mm, gaskiya. Ga na Abuja, ga na Sulaja, ga na ina ko ina nan cikin Neja. Babu inda babu dan adam. Daga Sakkwato ne, Kebbi ne, Zamfara ne, eh, Katsina ne. Kai har Nijar mutanen Nijar mun gaisa da su. Na. A wannan farauta ta bayan da eh, Na gaisa da mai dajin duguri. Na gaisa da na Bauchi. Eh, na gaisa da na Gombe, na gaisa da na Jewa, ko da zai koma gida na yi ban kwana da Gaskiya ne. Ya san ne na san shi, wai ban kwana. ka gani zumunci kenan to baba a ga farauta hmm. me ka fahimta na bambancin tsakaninta da take a jiya da inda take a yau an samu eh bambanci akwai bambanci kwarai ku don bambancin farauta gada muke yi da na da akwai bambanci kwarai yauwa saboda da ba mu da masu irin yan wani shaye-shaye nan da ake na abin nan ko harkar kwaya ko harkar wa don babba guda in yace mai yara dai ku bari sun bari ko ba gaskiya ba yanzu yaro kana babba amma idan ya riga ya je koli ya sha farin malam ne ya sha wuri ne da ko babba ne na magana sai bai saurari sai dai ya so mu rigima suna a dawo da shi ya gane abin da ake yi hmm. to ka ji bambancin farautar da da na yanzu don da in nace ma mutum ɗari in dun ne sura ba ce kai wallahi kowa ya tsaya wurin kuma in nace a ta yi shi ke an duk za su mutu sai dai an mace sai an kuma wanda sun ka kashe sai dai an kashe subhanallah ajibin bambancin yanzu yanzu ko kaga zamani da ya kawo da an zaburo wanga ba a son a yi ta hankali ko kaɗan mm. da kowa muka yi fatan mun kira jama'a ga kowa ya zo lafiya muna fatan Allah mai da kowa gidan shi lafiya amin saboda haka kuma duk abin da muka bukata daji ubangiji Allah ya tabbatar da mu da shi amin da Allah mai da kowa gidan shi lafiya amin da kuma gaskiya ba baba kafin mu kulle shirin mm. na ganka a wannan gari na Niger amma ba a cikin daji ba eh. kamar a matari inda aka yi matari eh. har yanzu kana zuwa neman nama ko kuma ka bawa yara suna zuwa su suke ne ah, ko yanzu ina hawan duki nan duk tambayar suka ji a duka suna gani na bisa duwatsu su ga sun gangare su ga tsoho ya gangare baka daina ba yanzu har yanzu an ka gaba ta he daji ba ba za su ba kaɗan da arce ta rani ka gani ne jagoran mai rufi an ka duba gaba ka ga arce ba ka tsohon can wai shi bai gajiya in an ji an dawo duk dutsen da an ka hau ko an haye ina nan tare da su kan da wuri ya zo ya haye ma mun haye mun gangare in nama ne ana ta cewa cewa wata wasu ko kallon mu ba su haije mu suke yi mu tashi kuma haka dan ɗin mu zai mu zai eh, da su kuma zo a kashe wutar gaskiya ne lallai shekaru <laughs> shekaru sun yi tsayi sun yi albarka ba gani ba ba karshe me fatan ka gobe nan ka ce mu saki saki za su yi ko ba mm, gaskiya ba gaskiya amma ce a bari kuma bari ba suka kai. a bana kun samu nama to lallai gurgudo an samu alhamdulillah masha Allah alhamdulillah wallahi an samu na'am eh sai dai ran abin da ba a rasa ba kuma farauta ga dan babu wani kayaniyar komai dan cewa to da aka irin hakan gana waɗansu dan dan abin da bai takara ba kuma nan take mun kashe wannan wuta kuma ta mutu na'am mm. shi ne wannan eh, kuma a ƙarshe babu mai fatan kaga wannan gidan tv namu da yake bunka gidan tv na ku muna fata ubangiji Allah shi ba mu lafiya da mu da ku duk shekara Allah shi kuma haɗa zumuntar mu da ku yanzu babu kungiya ta arewa wadda ta ta mafarauta yanzu a Najeriya ne gaskiya don yanzu in ka duba irin yanda an ka gayyaci jama'a mutum ya duba tun daga waye har gari na biyu har gari na uku har gari na hudu babu sahayar da wani bai shigo ba kuma in wani ta sai sai a loda a koma kaga yanzu wanda ya koma gidan shi da dama a ce ai yanzu ana can waɗansu yan wasu na nan ba kowa sai sun wara buga waya muna wuri kaza to kai babu yaushe aka tafi a ni kan sai ta kare in Allah <laughs> in Allah ya so ya sai ta kare sai ban kwana da kai da ana so Allah ya kai kula sai Allah bai so kula ba ka gajiya sai ka sai ta sai ta kare kai ai ban taɓa koma ba ni ni fa na ga maka in dai daji ne to sai da ina dan karami na ta ban taba sariya ga farauta Allah ya kai ni matsayi yanzu ga ni subhanallahi mm. to ba muna godiya ina da jikoki ina da yan kama kunne jikoki na sun haifi da ma an wanke ɗayan jikokin wasu kuma ga mun kuna buga wata kila ma ku kai jiji eh, ina da mata masu gudu su da amma kaga saboda ba na son su taho na saboda su suna da yawancin yawan zuciya na kuma sun riga sun tsamu kaga ba su son a ce ana yi nan take a kashe shauta. sun so in ma mutu aka yi a mutu to shi yasa ban zuwa da su wani lokaci amma in ana ta gida ai ba ka sarar dan wanka ko baka tsata wani dan ka ne wani ka ne wani jikanka ne an ba su wani yazo ka bari dole bari an ba su mugun magani to ai abin da yasa kenan duk yara na ina da wallahi maza bakwai ka gane na akwai mai shekwa shi wuce da ni sarar amma saboda shi sun sa ban zuwa da su to me me me haifar da fushin ah, to ai ka san al'amari daga jiki ne ana ba kowa dan gwargwaro abin da ya ka samu na'am ko ba haka ba don <laughs> kai wa kanka ko bi ana bi ne eh, ko bi ana bi ne to ba ai ga ni ga ni cikin ku kuma lami eh to a ah, to kai yanzu ba gane da kai wannan tantana ba a ah, to to yanzu kuma an ce tara ta ga ciki na ma sai ka ta sai in kwakar sai ba dan wadanga ina taba sai ka zuwa kakkace a kuma ko ko abin to a ka <laughs> kai ba idan ka tura wani abu amma yanzu ga nan na bari miya da kai da nisa kuma ina fatan Allah ya sa mu zo gidajen mu lafiya Allah ya shi mu lafiya da kowa da kowa amin da annabi kuma abinda muka bukata Allah ya ba mu shi kan mu da isa nan da mande Allah ya so da mande na za mu yi bankwana da kowa da kowa. To da kanan sabata ka koma ko kuma Niger za ka koma can ba. A nan ke ne da ai. Amma ko kai kake? Amma ko nake ina da gida na biyu a wurin. Na'am. Ka bar eh, ka zama dan gida? A na zan dan gida. <laughs> na ma zan dan gado yawanci yawanci kan tun haihuwa sai kuma cikin Niger da haihuwa su don na je da suna rakiya hannu sami wata mata wanda na rakiya sai na haihe sai da na riga shi da army da sati daya rakiya ta nake yana neman army eh. amma ni da aka wada min wata sai da ne satin da ne army aka dawo da army da tara gida na sai sati ya dawo an ka wanda na rakiya <laughs> ni yanzu daga cikin wanda nake ta mata ya himman namiji hudu mace hudu to daga cikin su akwai masu yawo har bakwai cikin su subhanallahi to ka gore ki ta yi rayuwa ta albarka ka gani haka saboda haka to babu muna godiya sosai da sosai fatan Allah ya kara lafiya amin Allah ya kara girma Allah ya kara rayuwa albarka kuma sai mun zo gida karbar to namu abin nan ko to ga mu za mu koma gida babu naman daji ko bari za mu jiki ba ko na'am Allah ya so da an baka shi to Allah ya so kan dai mu ta. na'am Allah so kai ka ra kira ga ta to ga wanga ka rika ba to baba muna godiya eh, muna godiya fatan Allah ya ƙara rayuwa albarka to amma wani wata kila wani wani zai ga baba ya burge shi ce to ni yanzu in zan ga wannan tsoho ina zanta da shi to ni a mako nake karamin hukumar Niger da ka je makwata mai dajewa ta inda kai ko bani ka tambaya zai ce eh je gwan hausawa ko kuma ya je mahauta har yanzu kana fawa har gobe ku na har gobe ko ake kira ne ko ana kazamin kazamin sabu laraba wala ya buga ga wuce Allah ya san haka wuce ko sai haka ne ka san mahauta galibin mahauta mahauta mahauta sun yawa take na'am sun yawa kuma ka gani ba ba ko ɗaya bane to amma kuma baba kai da kake harkar fawa ga kullun cikin nama kuma ai mun sai mu zo mu hau tare da ku da wanda bai sani ba yanzu eh. saboda Allah ga alhaji Atiku nan ke ne hoye ke dan dan sakkwato ne yanzu in ka je yanzu mutum da aka yi an yanke shanu biyu akwai tsire akwai kilishi akwai balangu akwai danye akwai barbezu. eh shi alhaji wanga ne alhaji Atiku ne ga shi na aikin kenan amma kuma shi ma ya to daji neman neman shi ake gaban ma shi ne ciyaman da shi da alhaji baba ni ne na uku to masu kallon mu da sauraron mu Baba Umar Washa kenan muka kasance da shi a wannan hira. Wannan hira bamu so mu gimtse ta ba dole amma za mu dakatar da ita nan. In Allah da watan wata rana za mu tadda baba gidansa insha Allah rabi. A je a sha hira a sha labari. Kuma da baba ya gaya muku ba ya fushi. A ba da fushi. Shi ba. A ni an ga gare na ba ta kai da ta kai. Kuma ko an kai da ta kai minti nawa na zo an ban buga kuma na dawo da kowa kuma furiya sai in irin su shinge sun zo kenan a sun ai su ai makida ne ta san shinge ai ai ban mu dariya don makidi in ka gama an bar da nasu da an muna ya so sannan fa duk wanda an kamshi an ka cewa makidi shi kenan wa wata faɗa ya kare Faɗa ya kare ba sai an zo batun su da makidi ya rika shi kenan Sulu ba, ba sulu ba rantsuwa. Ina yanzu a da aka cire ma a tun kuɗi tsoho, a tun kuɗi yaro, a tun kuɗi babu, tun layi. Gaskiya ne. kenan. gaskiya ne baba sai dai mu ta lallaba mu ta lallaba idan sun san can mu mun tsaye mun tahe mu su kuma za su da su dasa za mm. su tsaye su dauke matasa waɗanda suke zuwa an sun rika su ba su kawo mu dai fata mu a dai lafiya a shi lafiya shine gaskiya don a Afirka yanzu nan dai jihar Najeriya kai mm. babu kungiyar ta kai ta mahaurata haɗin kai gaskiya ne babu ta gaskiya ne baba in dai maharauci yanzu batun da aka yi aka ce maharauta suna gayyata maiduguri ana gayyata maharauta maharauta wuri-wuri a ah, allan sai ka mamaki motocin da ke tafiya baba ka taɓa fashin farauta ina an ka gama fashin farauta ban lafiya wallahi dada ko a mutu a ce an yi mutuwa a cikin garin sokoto nake ka gane ko na ina yanke sa biyu sa uku ko ran jaji ran sallah talayya ko ran kasar nan ana ma samun na ana ta yanka ko to ko ran rabon namu lai sai ya yanke sa uku na siyarwa eh a sokoto yau da gobe ne hawa ka san ita ya juya yau da gobe sai Allah na kasance biyar ɗin nan bakwai takwas sai in yanke ina ba yan kwangila to duk ƙari in fara shigowa da mulkin buhari ka gane ko da mun yi kwangila ta hanyar ta miliyan nawa lokacin nan don miliyan can sun fi miliyan ɗari uku yanzu. Miliyan biyu sun fi miliyan ɗari uku don kwangila muka bai na dama sai mu ba makaranta goma naman shanu kowace akwai makaranta akan ke masa ɗaya a yayyanke shi mu kai ka zuwa wani gari mm. buhari da ya zo hawan fari ya fake duk kwagila da aka bai da cin abincin yan makaranta aka tun da zarar sai muka zo ƙasa wallahi a sanar dai in fara baya wa shigo neja ka ga shi yanzu ga kuma duk abubuwan da ke tafiya kuma lokacin ko sannan ban fasa farauta ba ko ina gida mm. ko mini yanka ni sai da je farauta in ba ba na akwai ba yaran da za su yi ta haka baka taɓa fashin proton a'a in ka gana wasu wala zuban lahiya yanzu a ce an mutu ko an makamancin wannan wallahi a kosar da amarya na ta haihurin haihuwa ta rasu Allah ya mata cikawa to lalle sai ne satin nan biyu ina daji ba baka dawo ba ban dawo ba to ina jagoran ku ina maroku ina maroku a ce aka yi wa yanzu ko wuya ko faɗa bai taɓa ko ruka a ni da nake daji ban taɓa ko sa ran ma wayan wani abu ya same ni a daji ba bai taɓa yi ba ko da rauni kai babba inda ina wurin in Allah ya so ba a kai ka asibiti yan ma kun yi waɗanda kuka yi sare sare inda ina wurin ni dai cikin ikon Allah ba za a kai ku asibiti magani za a sa magani kuma yau tsaye da jini ina tsaye da jini akwai garin magani ina sa mashin Allah ya so da kaga na sa shi da nan to ko haushi ya ma ina ta kai min Allah ya wadda ni in Allah ya so in dai rauni ne za ka yi daji ba ka yi ne ko ka yi shi in dai gani Allah ya so akwai magani da aka sa ba shi kenan kaga ba mu wa asibiti akwai wanda bindiga ta tashi sai ta tare nan duka muka yi addu'a da muka yi to amma muna da wani dabto ne don dai cikin kan hali mun ka ta zamu an kai aka sa magani wallahi mutum nan lokacin da ya warke in ka gashi ba ka ta hannu na haka ya zaka ma mutumin na nan ma dabto din shi ma yana nan kaga dabto akwai doktoci akwai likitoci da zai akwai alƙalai akwai waɗanda manya ne To amma ai babo yara suna kuka suna irin wannan mugun asiri na ku. Ba ku ba su. A abin da yasa ko ana bi ne fa. Kaga mu ya canza. Yanzu kai ne kake bin mu, kiran mu yanzu ka sa mutum ya kamata abu tsoho haka ne <laughs> ai baba ai an zo ta gaba <laughs> ne ana maganar magani saboda ga yanayi na zamani ya canja ga fada na barayi ga makamancin waɗannan yanzu ne kamata a ce ko dattijan nan kun fito da irin waɗannan abubuwa na kun taimaki matasa ba don komai ba don su ba da gudunmawa musamman ga abubuwan da suke faruwa a wannan gari. to lalle kan ka ji bangaren da nake faɗa maka cewa bi ana bi ne ah. to matashin yanzu ko yanzu aka ɗauko kaya wasu lalle kan kamar irin ba kungiyar maharauta ba mm. yanzu kaga yanzu in ne yanzu ina da in ka ba ni wani abu ne in inda zan kai shi can wallahi ina samu mai amsa shi mai amsa ta ya kai min mm. to kaka ni girma na ya kai ne amma yanzu yaro in ba kamar haka ba sai ka ɗauka kaya daga rahin ga haka take in ka ɗauka jarka yaro bai amsa ta in ma ɗan gidan ya ɗan uwan makwabtanka ne sai ka ya kai ka tafi nan zai sa kai ne ya zo ga hanya don ka ku hannu wai shi amshi kayan shin kana taimaka mai da wani abu ba ka taimaka mai amma ya kamata in ka ga mutum zuwa ka yi kokari ka taimaka mai an mm. ka taimaka mai Allah so kai ma ka baka da ceto abin da zai ma sai kai mamaki <laughs> gaskiya ne wannan to masu kallon mu da sauraron mu lalle da tijeya akwai al'amura masu girma a hannunsu ya kamata matasa a biyayya a kwantar da kai domin a samu don irinsu kaɗan suka rage cikin duniya masu irin wannan magani nasu mun yi hira da da dawa dan mani dawa mani da umar washa a'a mun yi hira da dawa mani na kwanta gora eh. Eh, na ji ana mai kira da ana mai mugun magani ce a ah, magani na kwarai dai <laughs> gaskiya ne ah, gaskiya ne gaskiya lalle da ba ni eh lalle Allah ya so haka yake to irin ku kadan kuka rige cikin duniya ga eh. lalle matasa su ku daure ku yi biyayya to lalle kan ku samu abin da yake ku kuma da tije muna roƙon ku hmm. in Allah ya sa mutum ya cika ka'ida hmm. to a taimake shi ba don komai ba saboda yau da gobe hmm, gaskiya ne na ku shamsuddin da shi na kasance da ku ya kamata mu bar dattijan haka ya huta yayi kokari sosai amma insha Allah rabbi inda da rayuwa wata ran zamu bi shi a gida domin mu je mu tattauna da baba Umar Washa kun dai shi baya fushi a ni ba na fushi duk da za ka kunna mare da gabu ka duma kadan kuma ka ga mun komo mun bai ta to baba muna godiya a ƙarshe me fatan ka ga wannan gidan TV namu to fata na alheri ubangiji Allah kai ku gidajen ku lafiya kuma Allah ya ci gaba da ku ga al'amarin da kuke yi eh, Allah kuma ya mai da kowa gida ne mahaurucin da zai taho da wanda ya ji gani da wanda ya zo ya koma Allah mai shi shi laya wanda mu da muke nan ciki Allah ya mai shi mu laya Allah ba mu abin da muka bukata cikin dajin amin eh, fata da ke nan abin da nake fata to baba muna godiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara girma Allah kuma ya rayuwa albarka muna fatan Allah ya ƙara wa kowa da kowa zaman lafiya cikin ƙasar mu na ku shi sitin da shi na kasance da ku ta cikin wannan shi da muke kawo muku na yanka ji ba babban zaba mu ci gaba da kasancewa da ku a gode Na gode, Allah ya ƙara haɗa zumunci. Amin ba.